rahim ‘yar duniya, babi na goma sha hudu. Naushi ya kai ma bakinta yayin da ya shiga marinta, shegiya macuciya Allah ya isa tsakanina da ke ‘yar karama da ke shine kika irin buɗewar nan kamar wacce ta haihuwa biyar, kin matsa waje kina tunanin ni jahili ne baki san ba a taɓa ma Allah cuwa-cuwa ba, ya riga ya bambanta bazawara da budurwa, wallahi sai na kashe ki a daren nan tunda kika yi min asarar jikina duk yanda nake ma matata tattalin kaina kin gama ruguje min jikina da ya haɗu da na shegi shegiya taksi motar kowa ta yake inda yake mai da kayan jikinsa hakuri take bashi wallahi babu wanda na sani sai kai wayyo Allah na shiga uku na wallahi ni budurwa ce kada ka min sharri na shiga uku jama'a ku taimaka zai kashe ni ta yake yi kamar ya samu katan gardi Allah ya isa kin cuce ni kin gama da ni ashe shekaru ba shine dacewar mace ba da bazawar bazawara na aura na san ba zawara ce amma in sai sabuwar mota dal akwali ina buɗe in ganta da mataccen injin kuka ake in dalima ta shame shame a bakin kofa tuni ta daɗe da somewa sakamakon naushin da ya dinga mata a ciki fuskar nan jini da majina duk ta taɓe ta bugu iya buguwa shari'a ni da ke sai a lahira sai an mana kwankwasa kofar ɗakinsa ake yi wanda kusan minti biyar da suka wuce ake buga kofar tasu ba kowa bane sai Aisha ko Kallima da Magiya hana ta bacci daga farko ta ɗauka sabon iskanci ne sai da ta ji muryar eke da kukan lima da kalaman da yake yi ga karar duka wanda ya gama karaɗa gidan da alamar ƙaramin yaƙi ake yi a ɗakin kuka yake yi sosai mai fitar da sauti ya Allah ban kasance mazinaci ba na kasance bawanka mai matuƙar ƙyamar zina ya Rabu laifin mai ne maka da ka haɗa da mazinaciya wacce alamu ya nuna duk mazan gari sun gama saninta ya eke don girman Allah ka buɗe ƙofar ta faɗi da muryar kuka ba ƙaramin tausayi ya bata ba miƙewa ya tare da buɗe ƙofar ba tare da ɓata lokaci bai rungume ta tsam a ƙirjin shi har suna shirin faɗuwa ƙasa sakin mata nauyin shi ya gaba ɗaya jikin shi ya mutu Aisha ta tuce ni Aisha ya zan yi na auri mazinaciya Aisha na san babu wanda kika tsana sama da ni a duniya ke min alfarma yau ɗaya ki lallashe ni ki ɗauki hakan da zaki kamar taimakon addini Aisha zuciyata za ta fashe Aisha ki ji tausayi na ki gaya min kalamai masu daɗi na lallashi Aisha rufe mai baki ta da hannunta inda suka zube ƙasa kan shi na kwance akan yarta tana shafa gashin kanshi a hankali sai zuba yake yi hawaye ɗaya na bin ɗaya kyamar zinar da nake sai Allah ya haɗa ni da katotuwar yar duniya a tunani na ustaziya na aura kan shi take so ta janye jikinta a hankali rage ta ya ƙara yi duk ya ci kuikuye ta please kar ki bar ni Aisha kar ki bar ni dan Allah Aisha am sorry ma Aisha har da haƙƙinki wallahi zan rayu da ki har ƙarshen rayuwata gara ke na san ga da na aure ki ina tare da ke please Aisha kaina zai fashe zafi kaina Aisha ƙara rungumar ta yake yi ya yake ruwan sanyi zan ɗebo maka nono kar ki tashi na fi buƙatar ki fiye da ruwan sanyi san kwashi minti sha biyar a haka kafar ta duk ta sake kasancewar bata zauna da kyau ba da ƴan fuskar shi ta ta ga idon shi alamshe kamar mai bacci har yanzu hawaye na bin idan nashi ta tsani yake amma duk wani mai imani idan ya ganshi a haka sai ya tausaya masa ƙara tashi za ta yi a karo na biyu ina za ki zan rufe mata jikinta ne na ga barinta a haka bai dace ba miƙewa ya tunowa da ya lima na kwanciya shi a ƙasa kada ki kuskura ki je kusa da ita jikin da iskar duniya ta gama busar da shi wani sutura ya rage mata a gidan nan ba fata numfashi ya ake kada wani abu ya same ta wallahi zan so haka kin gana kashe banza wayar sai ya ɗauko cikin daren ya kira dakta ɗin shi tare da shaida masa yana son ganin sa da asabar fari akwai imajensi a gidan shi yana so idan da hali ya zo da masu taya shi aiki har ma da kayan aikin gwajin kanjamau yake so a yi masa kulla ɗakin nasa ya baya so ya ƙara kallon lima inda Aisha ta kama hannun shi ta ja shi har ta. sai layi yake yi da ƙyar ta samu yi wankan tsarki, inda ya zube a ƙasan ɗakin jikin shi na rawar sanyi, zazzaɓi mai zafi ya rufe shi, bargo ta jawo mishi ƙasa tare da rufe shi rub, hannunta ya riƙe alamar baya so ta bar shi, suna nan a haka har aka yi asuba, inda suka yi sallah a daddafe, sai da gari ya fara washewa da dabara Aisha ta bar ɗakin. Wurin Lima ta je inda har yanzu take yashe, numfashi sama-sama, da ƙyar take iya buɗe idonta da ya kumbura. Halittar jikinta duk ya canza saboda bugun da ta sha, ba ƙaramin tausaya mata ta yi ba, ko ba komai ita ma mata ce ‘yar uwarta. Suturta mata jikinta ta yi cikin doguwar baƙar riga inda take jin ana ƙwanƙwasa musu ƙofar nasu, ko bata duba ba ta san dakta ne. Daki ta koma tare da saka katon hijab tare suka fito AK kai tsaye kan kujera ya nufa, inda Aisha ta buɗe madakta ƙofa cike da gaisuwa, gaba ɗaya suka ƙarasa falon yayin da suka zauna. Dakta so nake ka ɗiba jini na aje a auna sannan ka ɗiba jinin ƴar iskar can, ya faɗi tare da nuna ɗakin Lima. Shi ma a auna ina son in garzal da gaggawa please. Ba tare da ɓata lokaci ba likita ya abin da aka umarce shi inda Aisha ta nuna mashi ɗakin da Lima ke ciki. Kememe ta ƙi yarda a ɗiba jinin ta babu yadda dakta bai yi ba. Cike da takaici yake shiga ɗakin nan ya tabar da ita kamar ya samu ƙwallo. Yana yi yana zaginta. da duk ta ya kwaci lima a hannunsa inda aisha na gefe ɗaya tare da kallon faɗan da ya fi ƙarfinta daga in um sai in um um kawai take cewa haƙura lima ta ganin yake zai halaka ta daga daren jiya zuwa yau tunda take a duniya bata taɓa ganin wanda aka yi dukan mutuwa irin wannan ba ga shi an mata kuka take yi tana ja masa Allah ya isa ƙasa ƙasa inda sai ihu take ya ƙala mata Shari ya cire mata badirci ga azabar badircin da ya cire mata ga zafin ciwo da mai zata ji ga bugu ya aka yi san ba budurwa ba ce inda shi ma ba ɗanawa yake yi ba a fusace ya ƙara dosar ɗakin inda aisha ta tare shi abin ya fara ba ta dariya ma uban uwa cire miki budurci lalle yarinyar nan ki kalli tsabar ido na ki raina min hankali zan yi maganin ki ƙaryar rashin mutunci kike yi jan kafar ta take yi tare da ɗauko hijab da sauri da sauri ta wuce ta gefen aisha so take ta bar gidan tun kafin dakta ya dawo ta tabbata kashe ta kawai zai yi idan ya san tana ɗauke da ciki yake na an da ita wani wawan mari ya ƙara zabga mata, wanda ya sanadiyar sanadiyyar toshe kunnenta sai da ta ga taurari na yawo a sama ɗif kake ji ta yi shame-shame a ƙasan falon kan ma ya fitowa sai nishi take yi tare da dana sanin ƙaddarar da ta jata auren eke ba ta taɓa jin labarin mugu irin shi ba bai da imani ko ka zaune suke zuru-zuru kamar masu zaman makoki lima na yasha a ƙasa kicin aisha ta nufa ganin diramar da ake yi da matar so a gidan nasu ba mai karewa ba ne haɗaɗɗen shayi ta haɗa tare da ƙaton burodi da soyayyen kwai falo ta koma har da kunna tv tana karyawa tana kallo duk da ana neman karfe bakwai na safe ne ko karabin ta kansu bata yi ba inda ta hadarin ta sama da ƙasa yake ko sai satar kallon ta yake ganin yadda take saka lomar burodi ba tare da wani damuwa ba ko alamar ta yi babu duk duk da ko ta mishi ba ci zai yi ba zaune suke a wurin dakta ya dawo tare da miƙa ma aiki sakamakon gwajin hannu ya miƙa ma aiki tare da faɗan congratulation ta matarka tana ɗauke da cikin wata uku kallon shi ake ke ya kasa fahimtar abin da yake nufi inda daktan ya mai da hannun shi ɗaya ga ya da miƙawa What? Yi min magana da Hausa yadda zan fahimci abin da kake cewa likita. Yallaɓai ina nufin matarka na da shigar cikin wata uku a takaice. wayo ni Halima wallahi fyaɗe aka yi min. Waya ce wai ciki ai kowa na da ciki yake ya furta yana zara ido cikin tashin hankali. Yasa kowa na da ciki fatinata na mutum ne mai rai. Baby na rayuwa a ciki har na tsawon wata uku. kan bala'i wat a ina a gidana matata amarya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya dinga maimaitawa babu adadi. Aisha kuwa kashe TV ta yi tausayin shi duk ya mamaye ta, ba ƙaramin firgita maganar ta yi mata ba, ba ta taɓa tunanin Halima za ta yi haka ba. Rarrafa Halima ta yi har wurin kafar AK da ke zaune a ƙasa ya yi zaman ‘yan bori riƙe kafar shi ta yi da hannu biyu. Kai mun rai ka rufa min asiri kamar yadda Allah ya rufa ma. Wallahi fyaɗe aka yi min mijina na tuba na bi Allah kuma na bi ka. Kallon ta yake cike da kyama ya ma rasa mai zai yi ya zai yi ta ya zai fara. Daga yin face sai a ce amarya na da cikin wata uku tana nufin da cikin wani ta zo gidan shi kenan kuma ta san da cikin ta aure shi. Hawa ɗaya na bin ɗaya ya kalli dakta. ya kanjamau akwai ko babu alhamdulillahi babu wani ciwo tare da ku dukanku. likita ya faɗi cike da al'ajabin abin da yake gani shigowar mai gadi ne ya katse masa shirin inda yake shaidawa wani ya zo neman hadiya amarya da mai gidan a cewarsa yana da ajiyar mutum sukutan a gidan mahuta ne ya danno kanshi sanye da ƙananan kaya baƙaƙe wando da riga fuskar shi ɗauke da murmushi inda yake shafa sadin da ke fuskar shi halima gidan hutu ɗakin hutu ɗiyar malamai mai tarin ilimin hutu a ɗaki as for give my manners please assalamu alaikum ban yi sallama ba kasancewar ina cike da murnar ganin amban bebi dina da ke kwanta a ɗakin hutu mutuwar zaune lima ta mahuta ta faɗi cikin rawar murya me kake yi a gidan nan ya za ka yi min haka waya kawo ka ya nuna ma gidana sorry baby sanin inda yake ba mai wahala ba ne ƙawayenki suka kawo ni yanzu haka na bar su a mota sun ce ma in gaishe ki sun mina nake nufi malam uban waye kai mai ya shigo da kai har cikin gidana wurin iyalina da izinin wani ƙato da kai calm down ai kwantar da hankalinka zan ma bayanin na ai suna na mahuta saurayin halima uban bebin da ke kwance cikin mahaifarta na zo ne in ga lafiyar bebi na jiya na kawo da zulluman ciki na allah ya sa kuna ciyar da shi sosai karfin da bai san yana da shi bai tattaro tare da kai ma mahuta mugun naushi a baki nan da nan jini ya balle duka yake kai mishi tare da alƙawarin kashe shi da hannun shi kwarto kwarto har gidana wallahi dukan kuma ya raba ni da ku sai Allah babu yanda mai gadi da dakta ba ba ina sun kasa raba AK a jikin mahuta wanda aka yi majina jina da majina fuska sai zara ido yake yi duk ya labaita bai taba tunanin zai riske haka ba sai da AK ya cire mishi haƙori ɗaya da ƙyar sha inda ya kwasa a 360 babu ko waige lalle AK bai da hankali ya yi dana sanin zuwa gidan nan kan lima ya dosa wacce ta yi hanyar waje tana dingisa kafa da ƙyar da sunan guduwa Kiran mahuta take yi ya taimaka ya rike mata hannu su gudu tare. Tabbas AK babu abin da zai hana bai kashe su ba. Ganin yake ya doso ta kamar zaki ta ni ta taka kafa tare da kwasa a nakare har waje bi su tana mahuta ya ja mota. Lima kuwa ta kulle tana ta tiƙar gudu. Babu ko ta gani ba dai mayafi ko ge ba ta yi. ne shi yake yi sama sama tare da kokawa da numfashinsa. Kafin a ankara sani ya zube a ƙasa. Ihu Aisha ta sake haɗe da kiran sunan shi tana kuka da taimakon likita suka sa shi a motar likitan Aisha da Eke na baya kan shi akan cinyar ta sai girgiza shi take yi kada ka tafi idan ka tafi ba su da asara ni suka yi ma asara ya zan yaya Eke. kafi kowa sanin kai ne farin ciki na dan Allah ka kasance da ni wallahi ba zan guje ka ba ko da zaka dinga duka na kada ka mutu kwantar da hankalinki madam ba zai mutu ba insha Allah inji dakta da ke ta zuba gudu a titi kai tsaye ɗakin emergency aka yi da shi da kyar aka hana Aisha shiga wacce ta gaji da cin kuka har ta gaji baki na buɗe ba ƙaramin arta ba aka sha daidaituwar numfashin nasa ba inda sai da aka kwasa mintuna mai yawa sannan aka samu nasarar numfashinsa kiran su mami aisha ta tana kuka ta shaida masa suna asibiti ba tare da ɓata lokaci ba mami da dadi har da abdulhakim zakaran kayo har ta bilki ma ba a barta a baya ba Ramatu kuwa cewa ta za ta zo da yamma duba jikin nashi. Hakin lallashi Bilki ta shiga inda Aisha ke makale jikin mami. Yayin da take masa bayanin irin abin da ta sani Salati suka ɗauka gaba ɗaya. dadi na girgiza kanshi cikin takaici. Maganin shi kenan ai duk wanda bai jin maganar iyayen shi ta yaya yake tunanin ganin mai kyau a rayuwarsa. Yara ana nuna muku gabas kuna yamma. Ta fi kyau. wanda bai yi sharar masallaci ba wallahi har ta tasha zai yi ina amfanin irin wannan haba alhaji haba alhaji ka daina yin furucin nan shin bawa na wuce kaddarar sa ne mu ɗauki hakan akan shine jarabawarsa sai mu raka shi da addu'a tare da nasarar cinyewa tausasa dadi mami ke yi ganin yadda abin ya masa ciwo sosai ita kanta mami tausayin ɗan nata ne ya gama rufe ta dakta ne ya katse musu timamin da suke yi yana share zufa da farin hankacin cike da gaisuwa yake sanar da dadin akan zai yi magana da sha a ofis inda hali bin shi dadi yayi nan likita ya fara bayani duk mai imani ya kamata ya tausaya mu yake halin da yake ciki wanda komai ya faru akan na sai dai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya takaita mun yi iyakar kokarin mu wurin dawowa numfashinsa da ke kokawa sanadiyar bakin cikin da yake ciki wanda a zuciyarsa ta fara kumbura da taimakon ubangiji tunda bayan mu bane ba alhamdulillah komai yana shirin dawowa daidai dan Allah Alhaji a rage bata masa da kasancewarsa mai zurfin cikin gaske shi yasa ciwon yayi saurin tasiri a gare shi yana da damuwa tattare da shi ku taimaka mana da shi kan shorin kwantar masa da hankali tare da dawomar da murmushi a gare shi godiya dadi ya cike da tausayin AK. Tunda mahuta ya figi mota bai zame ko ina ba sai gidan iyayen shi, inda tunda mai gadi ya buɗe mishi kofa ya watsa mi da kallon banza, waɗanda suke cike da gulmar canjin abin da ya faru, amma ganin shi a halin nan ya sa su tsuke bakin su, duk da ba hakan suka so ba, amma ko banza sun huce haushi tunda sun san ba karamin ban aka tatar a gidan ba, tabbas ya kuma tashi da ɗakin hutu. Uwar mai kuke min a mota ƙananan 'yan iska, ko bi na gidan iyayena za ku yi, Jiki na rawa ganin yana shirin huce haushi akan su suka shafa ma kansu lafiya, inda Mina ta leƙo da kanta ta windon motar. Don Allah ka bamu na mota wallahi ban fito da jaka ba, idan ban ci uban da ya haife ku ba shege nake. Ƙoƙarin buɗe motar sheke a kwafalata na suka kama gaban su ganin yana shirin musu tijara da sanyin safiya. Suna tafiya suna tiɓar dariyar murna har da hawayen farin ciki, inda ba su da burin da ya wuce na ganin Lima tare da sanin halin da take ciki. Mahu tana layi kan shi kamar zai fashe momis da dadi suna karyawa a dining section ihu momin sa ta saki ganin shalele na shirin faduwa fuska jini da majina da gudu suka tashi har rigirgir riƙe shi suke ita da dadin inda baban shi ya ta kunduma manya manyan ashir tare da rantsuwar ɗaukar fansa akan duk wanda ke da hannu akan abin da aka yi maɗansa. likitoci ya shiga kira sai ka ce wanda ya rasa kafafu inda ya kira kwamishinan a police tare da lauyoyi manya guda biyu a cewar su zo akwai katin tashin hankali a gidansa yana so ya yi shari'a da wasu daga yau har igiya. giya ta yi rara ba tare da wani kunya ba mahuta ya gaya ma iyayen shi duk abin da ya faru cikin shagwaba nan momi ta ƙara ƙulewa matsiyata su ba abin farin ciki bane a ce ɗan lele kamar ka ya maɗiyarsu ciki ita mijin na ta yi abin ya yi murna ne jinin ka na rayuwa a gidan shi akan ɗan ƙaramin abin nan ne za su naka saka har da cire haƙori sai ka ce wanda ya yi ma 'yan mata dubu ciki mu ba matsiyata ba ne. idan ba ma son cikin sai a burge idan muna so kuma dan dai rai ɗaya jan sai a ɗauko musu aiki su yi ta kula da bebin mu kai ma wasu banza bare namu mu tsiyar rashin wayewa kenan ina ranar daƙiƙanci wallahi wallahi ba zan yarda ba har ta iyayen yarinyar sai mun yi shari'a da su akan ka aka fara ma mata ciki ko ko dole ka yi mata har ta cikin Mami ta fa babba ne daga gani shi ma dan babban gida ne ina ganin kai a bar kes din a bari ta haifo min bebi na kawai duk da ban shirya zama tsoho ba ba zan yi hakan a matsayin daukar fansa in bata sunan iyayen ta diyar manyan malamai ce fa ka ci gidan ku dadi ya masa da uwa kana nufin sun bugi banza kenan to ma hi saurare bari mu dakata anan shirin mu na gaba insha Allah za mu tashi inda muka tsaya